بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسكين كمر الله تعالى بواي الشيء يا حق آمنا ونن جوري آه، ومنكم هلالا أكبر بدون أوتوا الذي أمين مدسكي لمن جبا ترجع maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma alhamdulillah sai ce a bana zai yi takakkiya a dai gayyato wannan bawan Allah wanda ake da shauƙin sauraren tunatarwar shi wanda mata da maza yare da manya a nan gari malam bai zama ba ko gare su sai don alhamdulillah Allah ya cika mu shi alaga wannan buri nashi yanzu kamar yadda ake ganin sarari muna tare da malam abba malam abubakar nuhu talatan makwara wanda insha Allah shi ne dai albarkace mu da jawabansu masu albarka a wannan muhalli so an taƙaitar da yan uwan mawaka saboda duba da yanayi na sanyi wanda kuma ya riga ya sallamo yanzu guda ya kasance an tafi kai tsaye zuwa ga hakikanin abin da shi ne ya haɗa mu a wannan muhalli kamar yadda shi mai waka abin da yake so a yi ta daga sauti sama mai wa'azi yana buƙatar nutsuwa ne yana buƙatar ba da aron zukata domin ya kasance saƙon da isar ya zan yana isa ne kai tsaye ya zuwa zuciya ya kasance abin da zai amfanar da mu a nan duniya da gobe alƙiyama ɓangaren ɗan uwa mata waɗanda suka zo da musamman na tsaye-tsaye ɗin na wani ke tsaye-tsaye ɗin nan ana ta faman labari amma dai na san insha Allah idan an ci gaba to tun da an ƙara waka to ɗaya ne ko a yi shiru ko kuma ya zan sun kama hanya amma dai muna roƙon kowa ya shiru saboda yanzu wa'azi ne za a gabatar ba waka mai waka yana son a yi ta amshi amma mai wa'azi abin da yake so samun natsuwa saboda haka duk wanda ya zan ya zo nan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi muna roƙon kowa ya shiru ya kasance ainihin mun karɓi wannan goro na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da wannan nake cewa ta faddar الله فليتفضل مشكورا مأجورا مسبوقا بالصلوات على محمد وآل Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأثر والزمان أرواحنا له فداء إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب رب زدني علما اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين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 an tamar lana fan alal kaunin munafiƙin an tamar lana fan suna alal ulama usu'i an tamar lana fan ala ɗagutu zamani na buhari wa junubi assalamu alaikum ya rasulallah assalamu alaikum ya nabiyallah assalamu alaikum ya rahmatan lil alamin assalamu alaikum ya shafi'ul mushaffi' assalamu alayka ya muhammadu rasulullah ba yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to mun haɗu wannan taro domin gabatar da maulidi domin girmama mai girma ɗan mai girma babba ɗan babba ɗan gatan allah babban masoyin allah wanda don shi allah ta'ala ya duniya kuma don shi allah ta'ala ya lahira mai suna nemon ha'un nemon dano ibada ko dai ta zama sunna ibada ko ta zama wajibi ibada ko ta zama haramu ibada ko ta zama makaruhi ibada ko ta zama halal, babu na shida duk abin da musulmi zai aikatawa a cikin rayuwar shi ko ya yi wajibi ko ya yi haramu ko ya yi sunna ko ya yi makaruhi ko ya yi halal ta yi wani ya ce fito ba ka a mutum Haji da shi ma Haji yana cikin sunna duk inda ka ji an ce wa yustahabu an so a yi kaza to sunna to tambaya mawdu da annabi menene hukuncin sa a musulunci ka aje ra'ayi ka aje son ka bi shari'a maulidin annabi a musulunci wajibi ne ba ya da bambanci da sallar azuwa ba ya da bambanci da azumin ramadana alkur'ani allah maɗaukin sarki yana cewa inna arsalna ka shahidan wa mubashiran wa nazira litukmilu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila a cikin wannan aya Allah ta'ala yake cewa wa tuwaqqiruhu da tafsiri na tafsiri suna cewa wato wakiru da ma'ana wato azumi ku girmama shi a wani maulidi wa ake girmamawa ba ku ba an sa manzo Allah saboda haka girmama annabi wajibi ne girmama shi girmama Allah son annabi son Allah ne in annabi kin Allah ne kuma Allah ta'ala yana cewa man yu'azzim sha'airallah fa ha min taqwal qulub duk wanda ya girmama ne daga cikin alamomi na addinin Allah to yana daga cikin tsowa Allah na zuciya a wannan gari na shinkafi akwai gidan da ya darajar masallaci ba kuma an sa ba ina nuna daraja da tsada ba ko kuma daraja ga ƙyalƙyali da sauransu ba a'a daraja ga addini to girmama masallaci girmamawa ne girmama Allah saboda Allah ya jingina masallaci da kansa musamman Ka'aba yace baitul lahil haram ka gani Qur'ani maganar wani in ka girmama Qur'ani ba ka girmama Allah ne shi yasa ma Allah yake la yamassuhu illa al-mutahharu a cikin suratul waqi'a ba da shafa sai sai masu tsarki ma'ana masu alwala in mai ne a immatu ahlul bait alaihi wassalam to girmama manzon Allah girmama wani manzon wani manzon Allah girmama shi girmama Allah kuma ko ba komi Allah ta'ala yana cewa an ba da ni'matar rabbika fa haddith kuma game da ni'imar ubangijinka ka bayyana in Allah ya baka lafiya ni'imar in Allah ya ma sutura ni'imar in Allah ya baka zuri'a ni'imar in Allah ya baka dukiya ni'imar in Allah ya baka matsayi ni'imar in Allah ya baka ilimi ni'ima ce amma tambaya akwai ni'imar da ta kai samuwar manzon Allah da akwai babu saboda haka musulmi su taru su yi farin ciki da samuwar manzon Allah wajibi ne jiya kiristoci sun kirsimati 25 ga watan disamba ya yi daidai da ranar haihuwar yesu almasihu annabi isa alaihi salatu wa salam wa ala na salam idan har kiristoci za su yi maulidin annabi isa mu musulmi mu ya yi cancanta mu maulidin annabi domin a daraja annabi isa da ke darajar mazan allah kuma duk abin da annabi isa ke da shi da ba da daraja annabi yana da shi kuma mabba Allah yana da wanda annabi isa baya da <clears throat> na yi magana a masallaci akwai wanda shi in aka ba da hutun maulidi ƙasa ta ba da hutun maulidi gwamnati ta ba da hutun maulidi shi sai ya je ofis ran nan aka tambaye shi ne addalili ya ce saboda da yadda ya bid'a sai na ce to yau hutu na hutun kirsimati ba san ko ka je ofis ba don duk kiristoci suna na suna da annabi isa an ka diba social media ka diba talabijin ko ina suna nan suna ta yi to ita ma bida'a ce in ka ɗauka da annabi bida'a ita ma bida'a ce ba ko ka zo ofis ba da kuma mu'jiza da ta bayyana daga annabi isa radda aka haife shi wannan mu'jiza ta bayyana daga manzon Allah domin shi annabi isa aya ne daga cikin ayoyin Allah an haife shi ba uba Maryam alaihi salatu wassalam Allah ya aika mata mala'ika Jibril kuma ya hura a dirba ɗinta ko kuma aka ce a aljihunta kawai sai ga da ciki yayin da ta mala'ika jibril da sufan mutum alat inni a'udhu bi da minka in kunta Ta ce ina neman tsari ga Allah da rahama daga gare ka in ka kasance mai jin tsoron Allah ba kamar yadda su malaman tafsiri ke fassara ba cewa wai an kunta taqiya in ka zama taqiya wai wani mutum ne suna ne taqiya ba haka ba ne. ya zo da sifa ta suran mutum gare ta tana neman tsari ga Allah ya kasance mai jin tsoron Allah sai ce mata inni rasulur rabbiki li aqbalaki gulaman zakiya ni manzon ubangijin ki nake domin in ba ki kyauta ɗa tsarkakakke ma'ana rasulun manzo qalat anna yakuna li gulamu walam yamsasni basharu walam aku bagiya tace ya za a yi a ce ina da yaro kuma wani mutum bai shafe ni ba ma'ana da yi jima'i da ni ba walam aku bagiya kuma ban kasance karuwa ba domin karuwa tana iya samun ciki tunda ta sayar da kanta ala ka zalika ala rabbuka huwa alayya ayyuna, wa lin naj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya yace kamar haka nan ubangijin ki ya fara kuma mai sauki ne ga Allah ya haka Jamilu yana koma ga Allah wasu malaman tafsiri su huwa alayya hayyun Jamilu yana koma ga mala'ika jibril wani na mu ayatan linnasi kuma domin mu sanya shi aya ga mutane shi annabi isa wa kana amran maqdiya kuma al'amari ya kasance abin hukuntawa ma'ana Allah ya hukuntar da shi kuma ga da ciki sai na kuda ta goma fa aja ahal maqam ila jaza'in naqlat qalat ya laitani liftu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya sai na kuda ta zo mata zuwa ga wani itaciya busasshe na dabino ta zo ta jingina gare shi hakan da domin ta samu sauki na haihuwa halin da take ciki tana ibada a mihrab a masallacin kudus yanzu ta baro can ta nisanta ta je wani mahalli wajen gabas mai nisa kuma a ce yanzu za ta shiga gari ga sadaka ta ce ya kai tona da a ce na mutu kafin wannan lokaci in zama mantatta a gwammancewa ma'ana in mutu sai ga ta Allah ta'ala ya ce fanada halin ta hatiha Allah ta hazani kada da Allah rabbuki ta hataki sariya wannan dalili fanada halin ha wasu malaman tafsiri suka ce mala'ika jibril ne kira ta karkashin ta wasu malamai suka ce dalilin ana mai da shi ga ɗanta annabi isa shine wanda ya kira ta min ha bayan ta haihe shi Allah ta'ala ce kada rabu ki, ta ta kisariya hakika ki ya sanya miki karkashin ki koran ruwa sun taɓa biyu wani, sai suka yi amma albarka annabi isa haihuwa ce sai <clears throat> suka dawo kawai sai ta gaga ruwa kawai suna tafiya don sun ka'idar ruwa ne duk inda hanyar su take sun sun shekara arba'in ba su gaba sai sun dawo Allah ta'ala Allah ce wa kuzi ilayki bi halatta ta tusaqit alaiki rukuban janiya fakuli wa shahbi wa qari aina akwai koren yace wurin mututuren ce busasshe Allah ce ta girgin shi ko da ta bashi sun zo da hadiya kyauta na yan an haife shi kamar yadda muka sani an samu ciki musamman ana gab da haihuwa za ka ga an sai ƙwarya ta damun kulu mata sun yi saye saye shi kuma miji ya sai rago ya ɗaure musamman ana cewa mai zarmi ya ido tun da wani ya fara kuka kaga talaka kan zama ta sai da ciki ni zai dole ya ana sai bauchi sai rabu ya daure da dan sai turna a tawha yayi kaza da kaza to haka nan su ma muwalin duk suka zo da kyauta tariyar shugaba don ta tabbatar musu cewa duk inda annabi isa yake an samu ciki wasu ma sun tabbatar da an haife shi amma ba san ina na ba amma alama inda ta nuna musu masallacin kudus don haka sai ga maryam alaihi salam ta shiga gari rungume da ɗa sai suka ce an lalake haza ina ki samu wanga ɗa ma kana abunki ba a sauƙi, wa ma kana ummuki bakiya ubanki ba fasiki na ba uwarki ba karuwa ba ce balle a ce ke gado domin ana gadon zana. ana gadon zana don haka suke cewa banki ba fasiki na ba kuma hoki ba karo ba ce to yana kisa maka tunda mun san baki da aure kwana masallacin Allah ke ashe mutu addaba ku bari ba ina masu suka yan shi'a ka gane cewa ba tun yau aka yi ba ita ma maryam an zarge ta ga wannan saboda haka suke cewa kamar yadda nake cewa wasu malamai suna cewa karka auri mace kamar geron taki shi manomi ya san geron taki zai kari gadar gadar kuma ya kunnuwa masu kyau amma iya ya kumshi ya fidda kai ya ka fitowa shibra wannan gogen baya iri to kaka ga mace za ta hasanin waje malu ga ta da kyau ga nose ga golden eyes amma ubanta fasiki ne ko uwarta karo kar ka aure ta don tana iya gadon kowane ta kage <clears throat> ko manzo Allah ya ce manzana yuzna alaihi walau bi ha'i dari wanda duk yayi zina shi ma sai yayin zina a kansa ko da da bangon gidansa in ba ba ka da ɗaya mace wani sai ya yana rani ga katangar gidanka ya sa al'aura ce don ya rama abin da an kawo wasu wannan kuma hadisi ne daga annabi kada mutum ya ɗauka in yana zina ya gina ai haihuwa za ku kai ma sai an yi da naka saboda haka mutunci da ne in ya tuɗe zai kwasuwa to shi ne maryam alaihi salam suna cewa ta kallani ki yi magana ina ki samu wannan baban ki ba fasiki kina ba ma yake ba karo ba ce fa asharat ilayhi ta ta nuni zuwa ga annabi isa qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka ce yaushe wanda yake cikin tsumman shimfiɗa zai mura magana annabi isa yana jin su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 wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim yace ni bawan Allah atani da kitaba Allah ya bani littafi linjila wanda Allah ne nabiya kuma ya sanya ni annabi wanda Allah mubarakan kuma ya saya ni ma'abocin albarka aina ma kuntu duk inda na kasance wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kuma Allah ya mini wasu ci da sallah da zakka ina rayu jiya na ɗaya magana masallacin juma'a nake cewa kiristoci daga cikin inda kuka yi kuskure rashin yin sallah domin annabi isa ai mai wasu ci da sallah kuma manzon allah ya gaya mana duk dare na allah sai ya yi nafila raka'a ɗari duk dare na allah na san wani zai mafi ce raka'a ɗari tunani ne zuciya to ina labarin iyali ina labarin iya duk ya basu sai sallah to annabi isa bai taba aure ba kuma har Allah ya ɗauke shi zuwa sama bai da gida ko ɗaki bil hasala ma da ruci ya hilo kuma Allah ya bashi daraja cikin aljanna ta shugaban masu zuhudu na duniya maza Allah ya ga darajar da Allah ya bashi certificate ce an ka bashi credit maza Allah ce ya so a ce yana da wannan amma ba ya da saboda annabi isa shi shugaban masu da na duniya ta kaga Allah ya mishi ci da sallah da zakka matukai yana Ya ce kuma wa barran da walidati kuma ni mai biyayya ne ga mahaifiyata an ni jabbara Allah ya sanya ne mai girman kai ba kuma mai a ai asiya mai zunubi kabe saboda haka ƙarshe sai ya ce masu wa inna allaha rabbi wa rabbukum hakika allah shine ne ubangiji na ubangijin fa abuduhu ku bauta mishi hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya to tambaya sun yadda sun bi allah ya ce a al-ahzabu min bainihim rundunoni sai suka yi sabani gaba gare su wasu sun ce allah ne. wasu suka ce ibnullah dan Allah wasu suka ce salisu salasa wasu suka ce huwa rasulullah su a daidai da wanda suka ce Allah ne da wanda suka ce dan Allah ne da wanda suka ce ɗan cikin uku da wanda suka ce annabin Allah na su a daidai wanda suka ce annabin Allah ne saboda haka ya yi magana yana jariri manzo Allah yi magana ko bai ba yayi a shi ne Allah ce ina arsan za ka shahida mu aike ka mai shaida in kowa da shaida manzo Allah manzo na ba shi ya shaida kai da aka haife shi ya fito cikin cikin mahaifiyarsa yana bai sujada raki'an yadayhi ila samai wa yaqulu ashhadu an la ilaha allah, wa anni rasulullah ga al'ada idan aka haifi yaro me yake ba kuma an sa kuka amma manzo Allah ya fito yana da sujada kuma ya daga hannuwa da ya ce na da babu abun bauta sai Allah kuma ni manzo Allah in kowa da shaida annabi ba shi ya shaida kai balle Allah ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim kaga Allah ya ce innaka laminal mursalina hakika kana daga cikin manzanni Allah ya shaide shi kuma Allah ya ce ala siratin mustaqim akan tafarki madaidaici a wata aya Allah ta'ala yana cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim hakika lalle kana shirewa zuwa ga tafarki madaidaici kuma annabi ya ce anal mahdi allazi yamhul kufur bi yadi wa ana al-aqib allazi la nabiyya ba'dahu shine mahid wanda da hannu ne za a shafe kafirci duniyar da gabar da yamma kudu da arewa sai an waye gari babu kafe wallahi kuma cikin al'ummar ka saboda ga Allah zai shafe yace wa ana kuma ni ne na ƙarshe Allah bai la ba da wanda babu annabi bayani shi ne sa ake daga cikin suna annabi akwai hakim na ƙarshe to wannan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam in dai kiristoci za su yi maulid na annabi isa to mun har muna yan gwama don mu daga cikin sharaɗin imanin mu hadda imanin da annabi isa imanin kada cika sai ka yarda da annabi isa manzo ne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 ne biyu daga cikin manzannin Allah mu mun yi imani da su su kaga yahuda sun yi imani da annabi Musa amma ba su yarda da annabi Musa kuma ba su yarda da manzon Allah nasara sun yi imani da annabi Isa amma ba su yarda da annabi Musa ba kuma ba su yarda da manzon Allah mu kuma musulmi mun yi imani da annabin da Allah ya aiko muna lokaci guda duk annabawan da daga gabata mun yi imani da su haka musulunci ya karanta da mu la nufarriqu baina ahadin min rusuli ka gani to wannan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratu rahman Allah ta'ala yana cewa fa ma jazaa'ul ihsan illa al-ihsan menene kuma wanda ya kyautata Allah ya ce illa al-ihsan sai a kyautata masa wannan manzo ya isko al'umma tana tafiya da sabata kowan mutunce sai ce su dakata ga hanya sai ya gwada masa hanyar zuwa rahama Allah ya yi aiki ko bai ba yau duniya akwai musulmi masu shaida da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sama da mutum biliyan biyu ba miliyan ba biliyan biyu kuma duk aikin annabi ya kamata mu kyautata ne ko bai kamata ba to duk wanda kaga ya shiga aljanna na yi magana a wani gari bari maimaita ta nan in ka ga annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa ba suna cikin ulul azumi ba duk inda ka gane su cikin aljanna albarka annabi balantana sauran annabawa. kuma duk manzon da bai da'a ga manzon Allah ba bai da hanyar annabi ba wallahi bai shiga aljanna na ina biya ma manzanni balantana annabawa balantana wanda aka ce masa habbai balle ta tabi'ina balle bi tabi'ina balle salafus salihina balle mu da ba mu da wani suna illa musulmi Allah ta'ala ya ce wala la illa wa antum muslimuna shikenan mu shi addar jama kar ku yadda ku mutu face kuna musulmi Allah ta'ala ya aiko annabi dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu cikinsu ya fitar da manzanni ɗari uku da goma sha uku cikinsu manzanni ya fitar da ulil azumi na rusul guda biyar cikin bani isra'ila allah ya aiko annabi dubu takwas na su shine annabi isa a cikin suratul hadid allah ta'ala ce wa ƙafaina ala a bi rusulina ga matan ministoci da matan 'yan majalisa bisa kujeri da aisha matan buhari ga malamai ƙasa zaune saman da da abaya da rawani suna jawabi na mauludi an wani cikin su yake cewa annal ihtifala li mauludin nabi Ya qala hu ibn taymiyyah yace annal ihtifala haqiqa taru li mauludin nabi domin maulidin annabi hasanu abu ne mai kyau yace ibn taymiyyah ya faɗi saboda can niya za a ja da gwamnan zamfar zai shirya mauludi su a agaba a gani mutum da sun ka faro daga a abuja nan gaba sai ina sai jiha nan gaba sai ina local gamman nan gaba sai ina district gunduma daga nan sai kawai haka shi ke yanzu wani ya ce mana maulidin annabi bida'a mun san annabi abba kasu saboda manyan kusuri sai ma an kashe dankalin kuɗi a aka kasa shi manya da sami shek shek sidi muni shek sidi a tahiru ya shirya program mutane ne suka shirya sun gayyace shi a kawo kwalla irin kwallon nan tada da aka lege cike da doya da masa kwai aka ajiye ce buɗe magani aka buɗe gani ce rufe ta aka kawo ta kwalla cike da naman kaji aka buɗe ce buɗe magani aka buɗe ce rufe ta aka kawo ta kwalla ya ce buɗe magani ya gana masu yayi na shanu ce rufe ta aka kawo ta kwalla sai ga wata bakalle da ga saman ta kwalle ya ce nina na cike ce kosai ya ce buɗe magani ya ce kunu ya ce kama ya agaji shi kaga su yan agaji kunu da ƙosai su ko manya su jaka to kashin dankali ne manya da su ƙanana saboda haka yana da mahimmanci al'umma su sani wannan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam akwai kirista ana ce ne michael hart a wannan zamani ya zaɓi jarumai waɗanda suka yi jaruntaka a fage daban-daban don ya rubuta littafi su ɗari kuma daga cikin ya sa har da annabi cikin su ɗari ɗin ya ce yana son ya fitar da wa'a shugabansu ga jaruntaka sai ce muhammad is the greatest sai da aka kira shi a cocin katolika a london aka ce ne ya aka yi haka ko ka da ya ce a to ka ya ce adalci ya ce domin wannan mutum shi ya zo da addini wanda cikin shekara 23 ya ci duniya da yaƙi kuma har yanzu addini yana ya ce kuma shi ya haɗa ƙabilu bayan suna rigima sannan shi ya haɗa baƙar fata da farar fata kuma dole suka yarda ka ɗibi sahabba annabi inda ba laraba ba ne babban ladana annabi da lalibin rabi'a ba ne baƙar fata ne mutumin habashi da tofiya ta yanzu haɗi a rumi bature mutumin italy ta yanzu amma hajji annabi salmanin muhammad salmanin faris mutumin iran ne farisa a an saru na mutanen madina ƙabila aus da kafaraj wanda suna gaba tsakanin juna shekara arba'in suna faɗa annabi ya haɗa su sun samu haɗuwa da na'imar allah musulunci ba ba ne annabi ya haɗa su kuma a hadisi ce, lafar farqa bainal abyad wal aswad illa bi taqwa ba bambanci tsakanin baki da fari sai da jin tsoron Allah Ya ce lafar farqa bainal arabiyyu wal ajamiyyu illa bi Ya yace ba bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba sai da jin tsoron Allah duk wanda ya je maka zai gani za ka ga balarabe ya tare kamar ayi baladin je da wata ƙasa kake da kake min Nigeria zai ce assalamu alaikum da rungume ya ga ɗan uwa ya kai ka zama ɗan ƙwarin addini kuma ya ma hidima to wannan manzo shi ya aikata wannan saboda aka yake cewa shi a shugaban duk wani gwarzo da can gwara ba shugaban mu jagoran mu allama shek ibrahim yakuba alzanzaki yana cewa ba a yaban sai ya mutu yana jaruntaka to mun isa mu yi yaba annabi dan ya koma ma Allah matsayin jaro ka gani duk wani da ake ce ma jarumi duniya da kai manzo Allah da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba imam ali alaihi salam yana cewa in gumurzu ya gumurzu muka ji tsoro muna dawowa bayan annabi mulai in kuma ka cire manzan Allah ba wanda ya jarumta kai imam Ali saboda haka yana da muhimmanci al'umma su sani wannan manzo shine na ƙarshe don haka Allah ya ɗauki matsayin ba shi kariya dukkanin annabawa ba wanda Allah ba daraja cewa in innaka la'ala khuluqin azim sai wannan manzo Allah ce hakika kana akan ɗabi'u masu girma na biyu duk mocan annabi Allah ce wahayi ko da ya yake Allah ta'ala yake cewa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha allamahu shadidul quwa zu fastawa bai magana akan son rai sai wahayin da aka yi masa mai tsananin karfi mala'ika da shi ya sanar da shi zumin rata ma'abucin kwarjini fastawa madaidaici saboda kan annabi magana ne ce kaza wahayi ne bai magana sai ai mai wahayi ko tambaya an kai mai zai ba da ansa sai ai mai wahayi na uku hatta sahabbai saboda garo ne buga ka hada ce daidai yake da annabi sai Allah ya bashi kwariya don a waɗanda in suna tattauna da annabi sun ɗauke aboki wasu ma suna ganin ɗansu ne saboda sun ba shi mata don haka sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تشعروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا koro. Allah ce ya kun dauka yi imani la tarfa'u aswatakum la malaman nahu suna ta lamun lafiya kada ku ɗaukar ka tukan ku fauka sautin nabi gargashin sautin annabi wala tajharu lahu bil qawli ka ku bayyana da magana gare shi ka ji ba ba'dukum li ba'din kamar yadda sashen kuka magana da sashi an ta habata amalukum saboda kada ayyukan ku su lalacewa antum la tash'uruna alhali ku ba ku sani ba shugaba ne kuma babanku dole ku saurare shi kuma dukkanin malaman tafsiri kadiba ulumul kadiba ulumul qur'an kadiba asbabun nuzul an yarda da cewa an saukar da wannan aya akan shekhani wasu da ta guda suna ka ɗaukaka sauti birbishin annai suna in suna magana da shi sun ɗauke kamar aboki kuma an kunce in faɗi in haɗi mai karatu ya diba ba ɓoye sunansu ba dattawa na guda biyu sannan akwai masu zuwa in suka so suna son ganin annabi bai fito ba lokacin fitowa bai ba sai su koma bayan ɗakunan mata ne suna kira wanda ko mai ta'alimin Allah yana cewa wala ta tadakhul baba bal tasbir a taya farjil muallim in ka zo karatu mallam da fito ba an ce ga ka kwankwasa kofa ka daure ka sai mallam ya yi to su sai su ba ma kwankwasa kofa suka yi ba bayan ɗakunan mata annabi suka zuwa ya rasulallah hito ina so an ganin ka ni na ne Allah ce inda ladina yunadunaka min wara'il hujurat aksarahum la ya'qilu walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum a cikin suratul hujurat Allah ce hakiko waɗannan da ke kiran ka bayan ɗakunan matanka mafi yawan su ba da hankali ina masu cewa muna zagin sahabbai suwa na abba su da hankali suwa na ka kira annabi bayan ɗakunan mata ne ba ku ba an samu to Allah ya ce mafi yawansu a kasarku mafi yawansu la ya ake luna ba su da hankali Allah ya ce walau annahum musabaru da a ce sun daure hatta ta furje ilaihim haka ka ta zuwa gare su la kana khairan lahum da ya zama alheri gare su amma sun kasa daure da Allah ya ga cewa manzo Allah bai da lokaci sun ki bari ne sai sa doka ya ce duk wanda zai ganawa da annabi sai ya ba da sadaka a cikin suratul mujadila Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ya kun da kai imani idan kuka za ku gana da annabi to kafin ku gana da shi ku gabatar da sadaka kuma ka san wanda za ka ba sadaka gwargwadon daraja ta yi gwargwadon abin da za ka ba shi yan almajiri ya ce yan na ko da gwargwadon ɗan ɗanki ko wani makaho ya zai na ta a bani don annabi to yanzu annabi na za ka ba nawa za ka ba shi don haka sai manzo Allah ya samu rage sai ya fito kofar gida ya zauna sahabbai sai da su ce assalamu alaikum ya rasulullah annabi ya karba su wuce saboda ba a ba da sadaka duk sahabba annabi ba wanda ya aikata wa aya dukkansu na zo wani gari ne faɗa haka sai wani ya ce sai imam ali sai na ce ai shi ba sahabi na in kai wurinka sahabi ne mu a wurinmu na bahilla ce wuce nan illa ce zuwa zo aikin hajji sau uku yadda an ka ce alhaji barka da zuwa ya ce an ka ce lahiya ya ce wuce na an ka ce to sunan ka ya ce annabi kage to mu wuce na imam ali ya wuce gaban sahabi shi yana cikin ahlul baitul rasulullah kaji shi ya aikata wannan ya zo da sadaka yin ba annabi sannan ya gana da manzon Allah da Allah ya ga ba su iya yi Allah ya ce a ashfaqatum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat a wata qira'a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat fa iz lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridu Allah qardan hasana Allah ce yawo ya ta gare ku akan ku gabatar da sadaka kayan ku gana da annabi wa iz lam tabqan in ku aikata ba ta ballahu alaikum Allah ya yafe mu ma'ana ya karɓi tuba ku yanzu ya muku rangwani amma fa aqimu salata ku tsaya da sallah wa atu zakata kuma ku ba da zakka wa aqridu Allah qardan hasana kuma ku ba Allah rance rance mai kyau ta ko ina Allah ya ba annabi kariya kuma ma'asumi ne zai so daga cikin wanda sun ka yarda da haka har da Imam malik kariba muqaddima ta muwatta ko sharhi ne zarqani yana cewa man arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa ana malik anas kullu bin adam khata'un illa sahibu hadha al-qabr ya ce wanda ya san ya san wanda bai san da mani ne maliku dan anas duk ɗayan adam masu kuskure ne in bada ma'abuci wanda kabari maliku mutumin madina ne ya nuna kabarin annabi ya ce zai kuskure ka gani ya ce in magana ta ta yi daidai da ta annabi ku bi shi in fatawa ta ta saba mata annabi ya ce ku ajatan ku ga annabi shi an ka aiko kakka rike masaba gidan gidan kana cewa malikiya lahira ku yi rigima da malik don ya ce in fita wace ta saba ma saƙon annabi ka aji in ba ka sani ba zai karanta muƙaddima ya yi bayani kada ka ce muna nan masabar gado eh, inna wajadana aba'ana ala millati wa nahnu ala asarihim muqtadun to hadda ya saba ma annabi yanzu idan babanka dan bashirwa ne kai ma sai ka zama dan bashirwa yanzu idan ubanka barawo ne sai ka zama barawo yanzu idan uban ka dan siyasa na sai ka zama dan siyasa ana koyi da uwaye ga abin da addini abin da ba daidai ba ba a koyi da su idan baban ka kirista ne sai ka zama kirista hatta uwaye abin da Allah ya ce wa in ja hadaka lutushirka bi ma laysa laka bihi ilmu wala kuma." wa sahibhuma fi dunya ma'rufa ilayya marji'ukum a gani in suka yi kokari da kai domin kai shirka da ni baka da ilimi Allah ce kai musu biyayya <clears throat> su da an amma ni a ubangijin ka inji Allah don haka da da su da kai duniya halice ku Allah ce fala ta kai ma kai musu biyayya wannan wallahi ba za mu kale ba kuma za mu ci gaba da fafatuka sai ranar da mun kaga shugaban mu tare da su tare da mu abinda muke cewa free free zakzaki buhari free zakzaki wannan yana ɗaya cikin daga cikin matakan da muka ɗauka kuma ba mu bari we are sincere and we have good sacrifice kuma malam ya gaya mana cewa our aim is to establish islamic government being islamic teaching applying islamic law inside this country and not in peace ba irin shari'ar yarima ba kawai son tin ac ya kama cikin ofis ya ce a sanar da rediyon zai kaddamar da shari'a ba inda ya yi da'awa ba inda an ka kore gudun hijira ba inda an ka yi botulian aka yi yaki kawai wani shari'a wani ma ya ce tun sadda shigo zamfare ka da dutsen kutar kwashe fara jin iska rahama na bugu ne wai ya zo jihar shari'a to yanzu ga abin da ya dawo mana baya ita a da kwata kwarani duk najeriya ba inda aka sa kur'ani cikin toilet sai zamfara mun taɓa allah ba dole mu a jawo muna bala'i ba eh? saboda haka yana ɗaya daga cikin matakan da muka ɗauka kuma za mu ci gaba da fafatuka kuma ba mu bari wallahi ba mu ban malam muna samari ba muna dattawa ba mu barin malam saboda haka wajibi ne al'umma su sani babu da mahita illa mu zo mai gwagwarmaya kuma in ka ƙi zakuwa a gobar gwagwarmaya da ke kana gida ɓarawo ya kashe kai yanke ka gara ma ka yanke shi na sa mu ba mu bari kuma an samu muna fata Allah ya saka mu wannan dan uwa da alkhairi wanda suka taimaka mai Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya maimaita muna ya sa da mu za a maulidin baki da baɗin baɗaɗa da baɗaɗi cikin ƙoshin lahiya da yawan jiki da sabati a kan tafarki Allah ya kwato mu da shugaban mu jagoran mu alama sai da zazzaki da matarsa malama zinatu dini da yan uwa maza da yan uwa mata Allah ya karbi shahada shahidan mu wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu da awwaje Allah ya ba mu sabati da istiqama ya sa mana ikhlasi a cikin ayyukan mu ya rufa mana asiri kuma ya ba mu aminci inda muke sauna muke jin tsoro Allah ta'ala ka biya mu da bukatocin mu Allah ka mai da kowa gidansa lafiya Allah ka sa gobe kiyama muna tare da manzon Allah cikin jannatul firdaus bi haqqi Muhammadin wa ahli baitihi salawat Muhammad wa ali Muhammad to Allah ta